Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka kamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio Kalangu. A yau studio Kalangu tana garin Tirozerin ko in ce birnin Tirozerin a nan gidan rediyo na ansuru inda za mu tattaunawa kan batutuwa masu muhimmancin gaske. a yau muhawarar tamu ta mai da hankali kan batun da ya shafi wato shigar da ɗiya mata makarantu da kuma ci gaba da rike su a cikin makarantu domin ganin cewa neman ilimi yana da muhimmanci a cikin wannan ƙasa ta ta nijar kuma neman ilimi yana da kyau ga ɗiya mace domin ci gaban ƙasa da al'umma domin tattauna wannan muhawara a nan ɗakin magana ina tare da amadan sani fatima muhammad wato ta kofi cirode sannan kuma ina tare da dauda mai daci wato daga cikin uwaye makaranta a cikin kungiyar yan makaranta ta nan ciro zirin sannan kuma yana tare da malam hamza dauda wanda yake mamba na kungiyar malaman makaranta ta sinan ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. Tuma da lakamai da na bayyana muku a nan ɗakin magana na rediyo anzuru na Cirozere ne ina tare da bakin da muka gayyato inda za mu tattauna kan batun da ya shafi wato maganar shigar da ɗiya mata makaranta da ci gaba da kula da ilimin nasu har ƙarshen karatun nasu domin tattauna wannan muhawara kamar da na bayyana muku a nan ɗakin magana ina tare da Madan Sani Fatima. Tunda an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗin ji Madan Fatima sai ku gabatar da sunanku da matsayin naku. Assalamu alaikum. Dai sunana Madan Sani Fatima Muhammad. Iskofi ce mai kula da karatun yara ɗiya mata na inspection Cirode. na gode eh to madan an san da a nan zere na wato eh, ci gaban ilimi yana da muhimmanci shin ya ake ya kuke sa ido a game da shigar ɗiya mata makaranta a wannan yanki na zere. to alhamdulillah kenan nan ga nan cirozerin nan sa ɗiya mata alhamdulillah nan za mu ci a can nan cikin birni mm. bisa kan ga ƙauyuka nan can ƙauyuka can ne a matsala gaskiya sai ana waye musu da kai uwayen yara ba su ganewa da karatun ya mace yana da muhimmanci. yau an san da wato ilimin ɗiya mata a wannan lokaci a wannan zamani hukumomi suna ta faɗi ka tashi na ganin cewa uwaye sun amince da wato wannan eh, sa mata makaranta a nan ciro ana cin karo da irin waɗannan matsaloli na cewa ɗiya uwaye ba za su son su tura ɗiyansu mata ba a makaranta ba. kenan uwaye yara ba su da matsala wurin sa ɗiya mata suna sa su amma za su eh, bari su ci gaba can gaban nan ne suke hanawa su ta yi su ci gaba mm. in suka girma kenan suka kai college ba su mm. bari yau me yasa nan kuma matsala sun ce matsala wurin eh, titar eh, wato inda za su samu samu masabki da na eh, kula da su kula da iya mata mm. Ina eh, gode za mu sake dawa cikin gundarin wannan mahara tamu. Bari in je wajen naka eh, eh, Malam Hamza Dauda na kungiyar malaman makaranta ta Asinan. Shin a bangaren ku ya wannan kungiya taku take kokari na ganin cewa ɗiya mata ana sa su makaranta da kuma kula da karatun nasu har su kare Masha Allah, don ka ni ne Hamza Dauda, Sakatare General Section Sinan da cire zirin Don wajen wannan muna bakin kokarinmu. a kawo a sa a ce duk kowace ɗaya mace wadda dai ta isa karatu a ce an sa talakul muna bakin kokarin mu muna kamfani wanda ake cewa na sensibilization mun sani ba da hausa ko ake cewa mm, sensibilization wa da kai <laughs> eh, eh. muna sensibilization kuma su ma an ga dukkan goyen da muke tare tare muke aiki da su mm. duk in za wani abu suna gayyatar mu kuma ma muna kawo namu namu taimako na wajen da ya kamata a yi abin ga eh kamar yadda wannan ya lubata wata hudi a nan cikin gari babu matsala mm. ba matsala matsalar da muke samu kama wanda ake cewa yancin ranin nan mm. yancin ranin masu zuwa na daga wata jiha jiha zuwa to sai galibi yaran da suke kama na nan tun da ni amma banda matsayina na sakaratar jihar na sanar ina abin ga ina jagoranta babban lokal a eh, director ne na to matsala wadda muke samu game da wannan yancin ranin ne sai ga an zo da yarinya wajen kama wata na oktobar hakan ga mm. oktobar november sai mu zo mu yi an su suka ci gaba da aiki ana ana ana ana karatu da an kai zuwa wajen eh, shigowar damana hmm. kuma su a tai da su shi kenan kuma sai baɗi kuma a maido sai kuma an samu tangarda <laughs> yi wannan karatu na su yana yi ka haka karatun ma yake haka eh. nan dai muna rike su daidai ka a bar su dinga abin ga eh. su ba ma da suke zo mana ko takarru ba su da eh ba ga an kama yaro ko yarinya ba takarru galibi dai yan mata ne ake kama mm. eh to madan ta yi zancen wato uwaye suna ɗari ɗari da yarinya ta je wani wani matsayi na secondary na zuwa koleji eh, suna ganin kamar ba samun wato waɗanda za su karɓa su ko masabki shin wannan wannan matsala a nan cirozerin akwai ta kamar yadda ake cin karo da ita a wasu wurare to nan cirozerin ba wannan matsala sai dai kamar dai zuwa giya ƙauye hakan ganin kilo goma ko kilo goma sha biyar zuwa kilo arba'in tun da kwanan baya an ce mu ga wata muhawara irin wanda da aka yi muka je ta kula da abin sai muka ga yara ga su yan kwaleji ne ma sun kai kwaleji turaziyam kuma duk aka bar sanin cikin ƙauyen su aka bari ba suka a gari saboda irin wannan samun matsala na samun masabki da kuma gudun kasan shi ma'ahi yana gudun a ta yi da ya mace ta tahi kuma ta shiga wani hali can ah, shi sa eh, su ban ba ma masabkin ba ne hmm. irin wannan gudun ka aje yarinya ta samu ta bi wata hanya da wadda ba eh. ta abin gaba na gane malam hamza za mu sake dawa cikin gundarin muhawarar nan bari zo janka eh, malam dauda magaci ɗaya daga cikin uwaye makaranta shin musamman ma idan ka ce ma'aifi ma'aifi yana mai da hankali kan ɗiyansa da ke karatu ya kuma mai da hankali kan ɗiya mace ce me yasa haka to salamu alaikum ni dai dai suna na dauda mai daji kamar yadda ka ce ina ɗaya daga cikin uwayen yara 'yan makaranta sai mu ce muna ma studio kalangu godiya da ta zo mu tamtamna bisa da wanga tsari na karatun yaran mu ɗiya mata to mu da abin da za mu ci a wajen mu waye da abin ana jahiltar shi amma yanzu alhamdulillah a gani na yanzu babu wani wanda yake so uba ya gaɗiya shi ta kai zuwa lakwal ba ta je lakwal ba sai mu ce wajen wannan eh, karatun ɗiya mata a cikin birane ba mu sani ba a ƙauyuka amma cikin birane alhamdulillah duk wanda ɗiya shi ta kai shekarar nan bakwai yana ƙoƙari ya je rubuta ta lakwal e to da ana samun turja daga wajen ma'aifa yanzu kamar eh, komi ya canza uwaye sun gane da muhimmancin kai ko saka ɗiya mace makaranta to sai in ce maka yanzu alhamdulillahi mu uwaye mun gane da muna jahilta abin yanzu mun gani cewa eh, unhwanin ɗiya mace na tare da iliminta mm. duk ɗiya mace da bata da ilimi yau ko armashe ta kai akwai matsala mm. shi yasa yanzu duka wanda yake da ɗiya mace gure shiga ta yi karatu na farko karatunta zai amfani jama'a zai amfani kanta ita kanta da zaman gidanta da uwayenta kenan babu wanda yake fata ya gaɗe shi ba ta ta yalakwa ito eh, eh, an san da ƙungiyoyi ko in ce uwayen makaranta sukan yi ƙoƙari na fadakar da sauran uwaye da basu gane ba da muhimmancin da eh, yake daga ya mace ta eh, je makaranta shin a kungiya ku ko kuma a tsakanin ku kuna wayar da kai ga mutanen da ake samu da har zu suna nuna kyamar su sa su mata kuma me yasa suke kyamar su sa su mata sosai ina gani yanzu dai ni a nawa gani eh an yi kokowa da mutane suna jahilta abin kamar yadda ga maka amma yanzu ko mutumin daji ya san amfanin lakwal kenan wannan abin ba a ca babu shi har yau amma gaskiya ya rage kwarai mutanen daji ma sun san amfanin lakwal kowa yanzu gurin shi ya shi ta yi karatu kuma in kuka diba yanzu ya mata a kowane aji tahi za ka gani su yi maza yawa tunda amfanin karatun na ɗiya mace in an bincika sai a ce ya yi ma'ana lamshi na gode na eh, dauda eh, mai dashi emadan eh, sani fatima an san da a ko'ina akwai wannan wato bangare na skofi nan cirozere na akwai wannan skofi shin menene aikin ku mai saboda wasu na so su gane alhamdulillah kenan mu aikin namu shine wayar da kai wayar da kai na uwayen yara ya mata mm-hmm. kenan su kai su lakwal Mm. su rubuta su kuma a bar su su ci gaba da su. Mm. E eh, to yanzu kamar a nan ciruzerin kuna da alkaluma na adadin 'yan mata ko kuma eh, makarantun da 'yan mata suke daukar eh, suke zuwa karatun kamar wani wasu alkaluma a nan akwai su? Kawai wani fursantaje kashi nawa ne na ɗaya mace suke zuwa makaranta? yanzu nan dai sai mu ce alhamdulillah kenan mafi yawan kashi diya mata ne duka dai mm. da muka yi bincike kenan diya mata ma sun hi diya maza yawan eh, eh, sun hirin jayi wajen abin ga eh. wannan yawa eto ya ne aka yi an ka samu wannan yawan matan yan mata da ah, suke zuwa makaranta fiye da maza to tare da zamu cewa wannan wayar da kai da ake ma uwayen yara kenan ya sa ga uwaye sun fara ganewa sun gane kenan karatun ya mace yana da mahimmanci yanzu a wannan inspection taku eh, kamar eh, waɗannan ayyuka ne wato ɓangaren ku na yake yi domin ƙara sa hoɓasa ga uwaye su tura ɗiyan nasu makaranta musamman ɗiya mata to nan inspection kin tamu kenan aikin namu dai wayar da kai ne mm. maraka hota nan cikin gari da dazuzzuka na hita a yi a wayar da kai na uwayen yara. Kuna samun taimako ne na shiga dazuzzuka da ƙauyuka domin iska uwaye kuna ba su kuna fadakar da su? To taimako wannan ne za mu ci ita ce babban mu ba mu da taimako. Balle mu ta mu inspection sabuwa ce mm. ba mu da taimako ba mu da kenan abin da za kai mu daji. Mm. kenan dazuzzukan nan sai bisa abin hawa za a mm. taya a je tunda mm. suna da nisa Eto eh. eh, na gode eh, madan sani fatima malam hamza dauda bisa bayanan da hajiya ta bada wato kamar a nan ciro mata sukan ɗauki irin shayi ana iya samun kiyasi ko kuma Eh, wani adadi na eh, matan da suke zuwa makaranta daga firamarin har zuwa sakandare to sai in ce bom ba mu da amma ana iya yi estime mm. gaskiya ana iya samun zuwa kashi 80 mm. da 85 na 'yan mata masu zuwa mm. masu zuwa lakwal kamar yanzu in zan ɗauka misali na lakwal ke ta inda nake eh. yanzu ina da yaro 220 to cikin yaro 220 kinan akwai mace 93-97 gomiya tara da bakwai a gani kenan an kusa a ta daidai daidai da eh, mazan eh, daidai da mazan kuma ta wajen nan karatun kuma sai aka samu wani abin al'ajabi matan ka shiga class par class za gani tun da daya na daya yaro premi eh. na ɗaya sai ka je har zuwa na shida din mai ya to ya me ya kawo ka to me ya kawo irin wanga tallafi <laughs> ita kamar yanzu na alwa ta abin ta hudu tun can da dai a gaskiya ana samun kungiyoyi masu tallafa ma inspection mm. ana samu ana huta lokacin nan iskofi suna da kayan aiki hmm. suna da motoci ana wuta ana zuwa ana wayar da ma mutane kai ko muna abin da ya samu ka samu wannan ci gaban kamar kungiyar da nake jagoranta duk galibi cikin kashi 100 kashi 89 ma za a ci ko gomi ya tara tara duk mata ne mm-hmm. to muna abin da ake cewa ah, me ake ce mishi eh, muna aje mm, wato kuna tarukan da muna taruka namu muna sensibilization a nan to dama mata ne to kuma matan kuma sun suka je abin wannan abin da aga musu su ƙara perkitan shi can ga ga mata eh. eh to ana gani da ja misali ne duk in aka ɗauka ma alkulolin ma malaman makarantar dukkan yanzu a nan inda nake ni kadin namiji mm. duk sauran mata ne mm. eh, kenan idan <laughs> kaga an samu babban misali ko wanda zai eh. taimaka ma su uwayen yaran su bar ɗiyan nasu ma su zo ɗiyan su mata su su a makarantar da kake yawancin malaman don mata ne don mata ne ni ɗaya ne namiji tilo eh. mm. Eh, kenan ina eh, duk mata ne eh. duk madannin malaman makaranta mata ne kenan shi yasa dole wato ɗiya mata su samu rinjaye a wajen ɗakunan da rusa eto kana ganin wannan abin zai ci gaba a nan cirozerin na ganin cewa mata za su riƙe wannan matsayi na karatun ɗiya mata a nan a insha Allah zai ci gaba mm. ba da mai insha Allah zai ci gaba da mai koma baya tunda abin da ya kullum gaba da yake eto eh, eh, madan ta taɓa wata matsala ta cewa rashin taimako eh, wajen isar da sako a cikin ƙauyuka da wurare inda dai za a taɓo yawan adadin matan da za a sa makaranta shin ya kake ganin irin wannan taimako gwamnati ne ta sha da baya koko dai hada ƙungiyoyi masu tallafa gwamnati ne ta sha da baya hmm. ai ita ita gwamnati uwa ce uba ne ita kamata in so sai wani zo ya kama ku mm. to gwamnati ma ta ja da baya tsakani da Allah mm. eh. na gode eh, malam eh, dauda mai dashi a matsayinka na ma'aifi ya kake ganin karatun ɗiyanka misali da karatun ɗiya mata naka da ɗiya maza shin kamar yadda madan sani ta faɗi da shi malam hamza haka ne mata sun ba da kokari eyo in an ka ci gaba da haka bai zama eh, matsala ga ga ci gaban ilimi ga bangaren maza din kuma ina <laughs> gode madan za sa gare ke shin ma mi yasa ake son su ɗiya matan su samu rinjaye wajen neman ilimi to saboda eh, na ilimin ya mace yana da muhimmanci wajen zama zamantakewa duka za a cewa yana da muhimmanci mm-hmm. eh, yanayin ya mace wadda ta yi karatu ba ta kama da wadda ba ta yi karatu ba wacce hujja kuke ba da da eh, ban gane ba wadda ta yi karatu da wadda ba ta yi karatu ba ko da zaman zamantakewar aure akwai bambanci ne eh, da ina ne bambanci za a ce akwai shi ko da zamantakewar ta na arme bai kama da wadda ba ta yi karatu ba wajen kula da yara kula da lafiyarsu kenan ta san yadda za ta yi dai ta tattali yaranta mm. ta san kuma yadda za ta yi su dauki su sami ilimi tana hmm. taimaka musu Ayyo eh, an ka duba uh, uwayenmu bu samu damar su je makaranta ba amma sun kula da mu ga mu muna tare da uh, sauran al'umma da lalle eh, su bu su je makaranta ba amma rayuwar taso bata canza ba ko kuma bu samu matsala ba shin kina ganin dai anya ba wata manufa ba ce ta, ta wasu kungiyoyi na su kawo wani rudani tsakanin zamantakewar uh, al'umma a wasu <laughs> eh, tun da eh, mace in ta samu ilimi sosai akwai wuya ta mijinta a samu zaman lahiya tsakaninta da mijinta ko yau <laughs> eh? <laughs> gani ne madan in ilimi ya yi nisa ga mace ina ganin akwai wuya dai a ce wani ya ikonta tunda tana da matsayinta tana da halinta tana da kominata ko amma da barin tura wannan magana ga <laughs> zo ga eh, mala eh, hamza kaji eh, shin me yasa ma ake son ita ɗaya mace ɗin wai ta kasance mai ilimi a kasance kodaushe da mata suna samun samun gaba cikin ilimi saboda an ka duba neman ilimin ɗaya mace ba lahi ba ne to in ya yi nisa bawa ya zama lahi ko bai zama illa ga al'umma sai zama illa ya zama illa yanzu ai gashi nan illan ma guda wadda ake ganin tarshen armeni mm. ya mace za ta zo ta ce ita ba ta yi ba armeni sai ta kare karatu mm. to ta zo ta yi firamare ta yi sakandare ta je ha university mm. har ta kai shekara talatin ba mishi kuma daga baya kowa ma gurin da yake Iyo kuma karamin karamin ma yanzu ce aiwa ga yar takarda ce ta yi dogon karatu kaga ainihin ma ya zama matsala ko ah. yo kuma eh, ana so kuma su ɗaya matan da su kuma nemi ilimi ya wannan ne dai gwalgwaro ya kada ran karan dai ka aje eh. ka ai wani dogon ilimi mai zurfi dai a samu dai abin da za a abin <laughs> eh. Eh, malam eh, hamza eh. ganin yadda hukumomin wannan kasa tamu suke ta ka tashi na ganin cewa ɗiya mata sun sami ilimi bakin gwargwado ta yadda su ma za su gogayya a ɓangaren kasuwanci ne a ɓangaren ilimi ne wannan yana da kyau mm. shin ya za kuke gani a nako ɓangare a matsanku na ƙungiyoyi wannan manufa ta gwamnati za ta samun karɓuwa ga sauran al'ummomi to abin da to ita wannan manufa mai kyau mu mun yaba da ita mm. amma kuma dai a tashi tsaye ka a fara abin kuma a tsaida mm. kamar inda za ta ci gaba kamar yarinya in aka ce ta samu daga firamare zuwa sakandare mm. irin wa'annan gidajen kwana da shugaban kasa ya ce za yi su ne ya kamata a karawa su a ce ko ina an same su dan a kare su a kare musu mutuncinsu. E to kaga ko eh, eh, madan Sani Fatima ta taɓa wannan matsala wasu uwaye sun yarda ɗin su sai karatu amma su rabu da su rabu da ɗiyan nasu ɗiyan a kai su wasu garuruwa nan ne suke ake da matsala. To kana ganin wannan manufa ta gwamnati da na kafa wasu makarantun karɓar da waɗannan ɗiya mata yana da kyau? Yana da kyau mana amma kuma a fara da wayan ma uwayen su masu uwayen yaran a wayan musu da kai. Mm. a ce musu gashi za a zo a ba su wurin kunci za a kare musu mutuncinsu yadda wani ba ya haɗa musu ba har su kare karatunsu in aka yi hakanan za su yarda e to kana ganin gwamnati yana da hali da damamakin da zai yi wannan aiki na fadakar da uwaye ta da uwayen su za su yarda su ci gaba da barin ɗan nasu su je makaranta to shi a ce akwai hali a kashi ɗari bisa ɗari akwai wuya amma in aka fara a faran dai a gani e ba a ca gwamnati bai da hali gwamnati na iya tunda shi kirkiro wannan abin da ja a wani wurare an fara kenan tun da ya kirkiro ya hawara kenan yana da hali mm. eh, ba a ce kawai a jiha jiha kamar da jiha kamar a ce da region region kadai za a irin wannan ya kamata a yi su ko ina ko ina a yi su ko ina ta da uwaye za su dai samu hankalin su ya kwanta ɗiyansu na kusan su suna kusan su kuma san ɗiyar ka ci tasha mm. kuma an kare ta ba wanda zai zo ya abin ganta mm. abin da ake gudu an samu kare shi kenan insha Allah abin zai eh to madan wannan tsari na ko na skofi har da kuma ci gaba da rike ɗaya mata makaranta shin wannan e, e, kuma sai mu ga wasu ɗiya matan ba su zuwa makaranta mi ke kawo wannan matsala. Eto eh eh, madalla eh madan kamar da bari in sake dawa kan tambayar da ne miki shin ya an ce wannan ma'aikata ta kuku wannan manufar shi shine na wadda kai a ci gaba da sa kaɗiya mata makaranta to kuma da kuma ci gaba da rike su a makarantu shin akan ga kuma wasu ɗiya matan suna hita daga makaranta menene matsala matsala za mu cewa kenan daga uwayen yara ne wataran matsala ita ce kenan ba su samun kulawa ɗiya mata hmm. ba su samu masu kama musu hmm. balle su ci gaba da karatunsu iyo hmm. akan ce kuma uwaye idan suka ɗauki niyyar su hidda makaranta idan sun sami ci yakan zama matsala shin wannan ya ne al'amarin kuma shi ma yake <laughs> kamar ya mace su mista armi eh. wannan inda a barta ta ci gaba da karatunta ba matsala ba ne ba mm. tunda ai ba a hana ba mace ta yi arme kuma ta ci gaba da karatunta mm. to sai dai su wajen su gani suke da ta yi arme shi kenan mm. ba yiwa ta ci gaba da karatu yau kuna ganin uwayen ba su da gaskiya kan wannan al'amari bari mai da amsatu wajen malam dauda magace malam dauda an san da uwaye musamman sukan fargaba idan ɗansu suna zuwa makaranta idan mace tana kawo misalin sai wato sakandare idan ta sami ji aka mata aure ko kuma tana firamare idan ta sami aure aka mata aure amma hukumomi suna nuna damuwa kan wannan matsala ta hidda ɗiya mace a yi mata aure ya kuke ya wannan al'amari yake a matsayinka na a matsayinka na ma'aifi ya kake gani wannan matsala gwamnati tana da gaskiya ko kuma ma'aifa suke da gaskiya to ni abinda za da faɗi ta wannan bangare shi dai adadin kaiwa arme na ɗiya mace kowa ya san shi kenan ni a matsayina na oban ɗiya ko a matsayina na mu sai ce muka uwayen ɗiya dan dai ɗiya a yanzu ta ko da kwalkin da ta kai in ta kai matsayin arme kuma ta samu wanda zai armanta mm. in dai da ta kai sakandare ko kolej za a ci mm. bai hana mata ko da ta yi aure bai hana mata karatunta kenan wannan ba wani matsala ba ne mm. wannan sai a armashe kuma ta ci gaba da karatunta yanzu haka ma da yawa akwai nan eto eh an sha eh, kama ma'aifa da suke kokarin su yi maɗiyansu aure shin wannan matsala ba ita ma kankanta ba matsala ba ce tunda shi ma'aifi da gwamnatin da ma'aifi an ka ce wa hison ɗaya an san da ma'aifi shi hison ɗaya shi ko ito eh, ya wannan matsala za a wani kira kake ma magabata kan wannan matsala ni abin da nake so magabata su gane duk ya mace wadda ta kai aure ta kai min zila arme kenan ta fara hankali mm. kenan dai in ta same shi aure a bar ta auren ta ci gaba da lakwalta mm. idan mijin ta eh, yarda ta ci gaba da karatu mijin mm. ta yarda ta ci gaba da karatu tunda sai mijin ta yarda mm. ana samun wannan matsaloli muna ganin su ka armi yarinya tana karatu sai ka arme ta kuma daga baya ka zo ka ce ba ta karatu wannan matsaloli ma akwai su eh, wannan matsala akwai ta kuma ina ganin kuma shi mai abu ai sarki an kace kuma <laughs> eh amma da akwai akwai akwai uban yariyar in ya san ya shi tana karatu hisbi lillahi aka je dama wani in ya zo sai ku yi rajajeniya to ya gawa sai dai ta ci gaba da kwalkin ɗan karasu sai a aji haka nan yanzu wasu mutane keta ce suke sa sai sun bari su armo yarinya sai su ce to ba ta karatu tunda sun san yanzu karhe iko na hannunsu wannan matsala ce ya to kake ganin za a warware ta tare da fadakar da mutane da wayar da kansu wannan sai an waye ma hmm. matasa kai wanda suke aure yan mata masu karatu hisibilillahi in kai da kanka kai je kan lura da yariya ga hisibilillahi tana son karatunta kuma akwai um, akwai ci gaba cikin karatunta to kenan a gani na kamata ka barta ta ci gaba da karatunta eh, Malam Hamza ana cewa mace idan tana da ilimi ƙasa ce take da ci gaba. Eh, wato eh, ta fi idan tana da ilimi ta samu aiki wato ta kula da iyali shin ina gaskiyan magana to wannan gaskiya ne tsakanin Allah oh. a matsayina namiji zan ce gaskiya ne tunda mm. amma fannin tausayi mace ta yi tausayi mm. tunda kai namiji kana kokari kana hama da na naka ita ko duk abin da ta samu tana hama da can gida uwa inda take kokari mm. taimaka gaskiya kuma ga tarbiyya ta yara suna bakin kokarin su gaskiya muna tare da su muna ganin abin da suke yi. Eh, kana ganin um, yarinya idan ta yi karatun hankalinta ya karkata wajen kula da nata kula da ƙasar ta ƙasa kuma tana ci gaba a ƙasa tana ci gaba tana ci gaba tsakanin dala tunda ai akwai kuɗi na ƙasa wanda ake karantawa wannan abin ga da ake duk shi abin da ya kamata civism to in baka karanta shi wannan ya zaka kasan ƙasa ka ko ka ji tausan ƙasa ka sai ka dibi kawai abu wanda yake na jama'a ne kai ba rawanka da shi eh yanzu ana wanda ya karatu a ya gani ko da takarda ce ko da wani abu aka tilla a ƙasa zai ɗauka shi a nashi saboda dan ta yi karatu ta san illa wani abu hmm. to wadda ba ta yi ba karatu ina runta ito hmm. eh. eh, wani kira kake yi ma ma'aifa da suke cikin wannan matsala ta eh, ga su ɗiyansu sun samu aure amma kuma ana cewa su bar ɗiyansu su ci gaba da karatu to kira wanda za a yi wannan kawai a sasanta ne kuma a kuma wajen gwamnati akwai dokoki wanda aka ɗauka wanda suke hana wannan arma ya kamata wannan dokokin a sauƙa su a bar yara wadda dai ta isa arme ta shi ta yi arminta amma da sharaɗi na a ta ci gaba da eh, to eh, ba ka ganin wasu abubuwa ana ɗauko su ne daga wasu ƙasashe tun da an ka duba wannan ƙasa tamu ƙasa ce eh, inda musulunci ya hirin jaye kuma zancen E, ilimin mace lalle yana da kyawu amma kuma zancen mace ta kasance gidan miji kuma shine mafi mahimmanci yau ai su wannan kasashen ai ba da abin da suka ba ai duk ba da abin da suka ba mu za mu dauka tunda mu muna da muna muna da namu al'adu da halayen eh da halayen sai mu duba cikin can su abin da suke so mu yi mu zabi na kwarai sauran mu bar shi to muna kan zaɓa abin na kwarai ka gaskiya ana zaɓen shi gaskiya ana ta gwarmaya ana son a ce mace da namiji zai ta ɗaya su je ɗaya zai ɗaya ai ɗazu nan tambayar da kuka ma na gwarta eh. ai ba ta so ba da amsa ba yau akwai ƙungiyoyin wanda suna na wanda suke cewa kawai ai mace a bata incinta incinta zuwa ina incinta gidan miji ne eh to eh, madam incin mace shin ba ai yadda na fahimci wato ƙungiyoyi ba wai ƙarhin mace da namiji ba su zo ɗaya ba ne ko ana neman incin mace a bangaren wato ka a take mata na ta haƙi ko ba haka ba. Eh, to ya ne kuke ganin haka ɗan ku eh, ya kuke fatan ita mace ɗin ta samu yancin nata ta yi sana'a ta koyi sana'a eh. ta tunda ita ma ta kila za ta sa hannu wajen kula da iyali ma sawa na <laughs> na gode mada mala dauda ya kake ganin to wannan batu da mala hamza tabo na batun wato yancin mata da ake ake haɗi da kuwa na cewa ya kamata mata a samu musu yancin su eh, ta hanyar eh, neman ilimin su ta hanyar karatun su haka ne yancin nasu yake koko dai akwai eh, lauje cikin nadi ni a gani na yancin mace dai yana da yana da mizani ko ta fannin al'adunmu mm. amma yanzu yancin da muka gani su matan suke nema suna so su ce su suna daidai da lamshi mm. yadda ma in ki hilamjin ma ilimi karshen ta ma kice ya koma bayan kike wuce shi kenan ka gani wannan ma shi da kanshi ma wata babban matsala ce to ai kuma an ce a sa mace ta nemi ilimi ta je makaranta ta nemi shi ne mai kyau wannan eh. yana da kyau saboda in babu ilimi ilimi shi ne lantarkin tunda da kamar yadda malam hamza ne ya ce eh, eh, mata suna da ilimi kamar yadda kuma kace ɗazu jarabawa ma an ce mata sun hirin su suka yi samu kenan ka mm. wannan yana da kyau kenan mutane sun fara gane da cewa sa mace makaranta saka ta makaranta yana da muhimmanci domin ci gaban ƙasa domin ci gaban al'umma tunda kamar mace mai ilimi al'umma mai ilimi za a samu haka ne sosai ma haka da ake faɗi amma ilimin nan ni in ka diba ta fanni sai a ce kowa ma ya kamata da shi ba ma sai mace ba ilimin mace yana da kyau amma hatta da mu maza ya kamata mu tashi mu dage dan ana kururuwa mace mace mace sai ilimi hoke dan karshen ta bayan su zamu koma kera ka kari wani. eh to kai malam da ba ka so a ce ah, mace tana shugabancin ka a ne a da kenan ah, eh. eh. eh. in muka muka bari karin rinjaye mu ta ko ina da ilimi kenan karshen sai ka ga muna bayan su mm. eh to yanzu idan mun ka dawo a nan ciro sirin kamar yadda kuke kokari na faddakar da al'umma na su sa diya mata makaranta saboda muhimmanci muhimmancin makomar eh, waɗannan 'yan mata shin ya za ka kira wani kira kake yi masu uwaye 'yan makaranta na su riƙe wannan eh, abkibla na eh, saka ya mata makaranta ba don wai a ce in sun ka girma ba za su lalacewa shin tunda tarbiyya ba ta lalata mutum sai dai ta gyara shi in ka ga mutum ya lalace to tun daga tushe ne tun daga gida ne mm, gaskiya ne wannan shi ilimi wannan na ɗiya mata alhamdulillah yanzu dai ina kattamani kamar na gama tun da farko kowa ya gane mahimmancin shi kowa yana ko kowa na cadiya mata yanzu ana diba ma har suna so su hiri maza rinjaye ko kowa ma mu yi na duka ma da matan da maza duka yaran mu kai su ilimi amma ilimin diya mata ɗazu ita waga ta da madan sani eh, fatima inda ilimin diya matan mu yake kai tangarda yarinya an ta girma ta kai arme to ta kai wani sakandare ko lise ko ta samu baka za ta university gaskiya mu uwan yara hannunmu daga ba daddada tun da in suka ta ba mu san ina ne za su zama ba ba mu san hannun wa suka ba wannan shine yasa kake gani yanzu mu uwan yara da mun ga yaran mu sun kai wani nuvo breve ko nuvo ba sai mu ce ku tsaku ku muna kallon ku ku hmm. karanta eh to ku tai ba da eh, kiran da muke gwamnati in ma university ne su ka muna kusa hmm. ko mine ne yadda muna kallon yaran mu su yi ilimi mai zurfi amma ilimin nan mai zurfi yanzu gaban mu hannun mu da gaba hmm. ka tura diyar kamace ba ka da labarin ta cikin university ko cikin gaskiya babu kwanci hankali. Hmm, babu kwanci hankali saboda eh, saboda mi. saboda baka san ka san diyan ga na mata. Hmm, wannan zamani baka san hannun da take ba baka san wani ah. shambar take baka san wani daki take ba kullum tunaninka yana wajen. to eh, macen da ta kai ita ta ta hankalci hankalin ta ko. duk da haka nan ah. duk da haka nan dai kai uban diya hankalinka ba za a kwanta ba. Hmm. mu hisbillah akwai uwa diya da yawa da muna gani yarinya ga ta tana karatu ta samu bak maimakon a barta ta ci gaba wannan tsoron yake sa sai mu rike diyan yo wannan ba ku ganin za a tauye mata hakin ta tauye haki ne mun sai illa ce amma mm. dan ka kariya ne mm. shi yasa muke kira da gwamnati su bude su kara bude jami'o'i mm. yanzu kamar ina agar sinema akwai jami'a hankalinka ya fi kwanta bisa da a ce ɗiyarka tana ya mai tana ya mai ko tana wata maraɗi ko tana zangara. in mm. baka da in ma kai baka zuwa kullum kana da wanda zai sa maka idanu eh. to kenan ka gani mu kiran da muke da gwamnati ya buɗe maye maye makarantu ko ina ɗiya mata su ci gaba da mm, wato irin wannan makarantu eh, wanda da ɗiya na mata ɗiya mata ne zalla eh, wanda kuma ana sa ido kansu eto madan bare inda su kusan mu ah. maye makarantun nan su su kusan mu ah, na gode malam eh, malam dauda bare dawo gare ku madan sani fatima akan batu duk in ana magana ana magana kan tarbiyya ta da ta kamata ma'aifa su ba ɗiyansu musamman ɗiya mata domin ci gabansu shin in mi kuke ci a game da yadda mutane suke sakaci wajen tarbiyyatar da ɗiyan nasu to kenan an ce dai tarbiyya daga gida ne take farowa hmm. ya mace kenan dai ta samu tarbiyya ta kware duk inda ta je kenan ta da ta rike mutuncinta eh to ya ku kuke gani tunda yanzu a wannan yanki na eh, ciro cirozerina akwai kungiyoyin mata da dama da suke faɗi tashin ganin sun kare 'yan uwansu mata shin ya akwai kungiyoyin da suke kare ci gaban ɗiya mata zuwa makaranta da rike su makaranta a nan wannan ƙasa ta musamman a wannan yanki na ciro to shi wannan shi ne ake cewa ne muke nema abu don ya ce ya ɗaure a sa su cikin yanayi na aiki na karatu mm. kai me ake cewa da turanci condition na travail na kirki da masu fama da su da su yaran yan matan a sa su cikin condition a kare su za ka ga abu ya yi kyau an jima ana yi mm, an san da ɗaya mata neman ilimin su ko zuwa makarantar su yana tattare da haɗura ana iya samun haɗura daga ɓangaren malaman makaranta ana samun haɗura daga ɓangaren 'yan eh, uwansu maza eh, eh, ɗalibai ito waɗanda matakai ne ta kamata gwamnati ta ɗauka domin kuma wato idan wannan matsala an same ta a yi hukunci yadda ya kamata ba za a ƙare yawwa shi ne kamar irin wannan abu in ya samu a ce ko ta laihin daga wajen ɓangaren malamin makaranta ke kamata a ɗauki doka mai zai a kan shi mm. a bada misali mm. wanda za a kare su an san abin yana da wuya yana da wuya a ce an kare su kashi ɗari bisa ɗari amma dai sai an ɗauki matakai a ɗauki example misali wanda ga wannan yayi wani ya aikata wannan aikin ga abin da aka mishi eh zaga abin zai mm. eh, to eh, magana da wato madan sani fatima ta tabo ne eh, a farkon wannan shiri tana batun duk inda ake samun matsala a ƙauyuka ne maimakon a cikin birane a cikin birane iyaye sun gane yanzu a ƙauyuka ne har yanzu akwai sauran tirishiya daga wajen iyaye shin ya kake ganin za a cokan nasu ciwo kan shi kawai fa abin gani sensibilization wayar da kai shi ɗaya ne za a yi a danga zuwa ana ta da kwanan bayan mun tafi akwai wani kawai da ake ce nan wajen tudankin nan mun je mun ga wannan matsala eh mun ga wannan matsala wace irin matsala matsala ce ta kawai yan matan da yara ya mata da sun kai bakin abin ga eh, daga primary suka samu zuwa college kawai sai a da su ba su tiya kaka a da su ban gane ba ba a barin su su ci gaba da karatu ko su zo nan ciro ko su tai agarci yawa ki hana su yawa su ne ki hana su ko ko a musu armi eh, eh, yo ba ka ganin wani bi sai su ga wani misalin da suka gani na lalle yariya ga ta karatu amma tana cikin wata mawayacin hali oh, duk ba shi ki sa wani bi eh, waye suna ɗari ɗari shine zulumi ma shine zulumin su suke ganin irin wannan an bar guda ta ta ta samu matsala mm. eh an sami ilimin amma kuma an sami ilimin kuma an bi wata hanya can wadda ba a so eh. to shi yasa suke ja da ba muka taimu da dama da wannan mun shugabannin mu su inspectorori muka je aka je aka dan waye musu kai eh. har muka ba su wani wa'adi muka ce za mu sake koma mu je mu gani ko abin ya canza hmm. eh ya ne abin ya eh, canza ya canza ai an ba su lokaci yanzu nan da zuwa tashin lokalin Allah da za mu koma mu gani ko an samu canji eh an wayar da musu kai an yi aka ce musu mu kwatanta musu muka ce yarinya an ta tashi kare kanta hmm. ko ina ma sai ta kare kanta hmm. a nan ma gida inda take a ƙauyen nata ma inda tana da muguwar tarbiyya in ba ta samu tarbiyya mai tana iya ta yi abin da ba so ai ba dole ba sai birni gaskiya eh, eh, ah. eh. yo irin wannan rangadi na da kan al'umma a nan akwai da shi ana shi a nan ciro to ka gaskiya tsakanin da Allah dai mu nan wannan inspection kin tamu jiwa jiwa muna shi kusan mm. kowane wata biyu wata uku ana shi mm. ana huta kuma kwalliya tana biyan kuɗi alhamdulillahi mm. eh to yanzu dai sakamakon sai dai nan da wata biyu zuwa uku za mu gani in abin ga tunda duk mun tara su lokacin da aka je wannan eh, sensibilization kin da muka galibi duk mata ne gare ta eh. yo me yasa matan su kadai ake gare ta da mu hango mu a cikin ƙauyuka eh. yan matan da hamadiyan mazan hannun matan suke sai mu gane mazajen ma su ta neman kai sauran ma suna nan kawai magana da ya mata sai mu gane kawai hannu ya uwayen su mata take eh. haka muka hango suna nan maza mun yi abin ga su eh, eh. to wani sun kuma sun ta yi bada wan sun ta yi neman zinariya wani sun ta yi abin ga eh kai eh, eh to madan barin dawo jan madan Eh, sani eh, fatima eh, shin wannan hanya da ta wada kan uwaye da kuma yadda malam hamza ya ce ana samun tirjiya daga wasu ma'aifa shin za ku cewa wajen wada kan al'umma ta da yara eh, mata za su ci gaba da zuwa makaranta eh za ku ci gaba da kokari kenan da kokari eh za mu ci gaba da kokari da wayar da kai na uwayen yara mm. insha Allah kenan dan su bar su su yi karatu su ci gaba kuma da karatu kenan ina fahimce ku idan kun ka tai kuna wayar da kan matan kuna ba da misali kan ku ku da kun ka sa eh in suka ga mu <laughs> kenan eh. mu ce musu kenan da ba mu yi karatu ba ba ma kai wanga matsayi ba kenan suna jin daɗin wannan in mm. suna ganin muna ta wajen su mm. Iya kuke ganin eh, eh, idan kuma matan kuna wada kansu domin su bar ɗin nasu su je makaranta sai kuma makwabtan suke ganin yariya ta je makaranta ga ta nan ta lalace shin eh, ya kuke kokarin ku ja hankalin su ne muna jan hankalin su muka ce musu wannan kenan bai su ba hujja bace ba daga tarbiyya ce daga tarbiyya ce ta gida ah. eh yake tana nan gaban ki inda har tana wanga har ta lalace gaban ki kenan ba dole bane sai ta tai wani wuri to yanzu wani kira kuke yi ma hukumomin ilimi na wannan kasa tamu musamman na nan ciro ta yadda za a ba ku kayan aiki da eh, halin ku ta yadda aikin ku yadda ya kamata nan muna kira ga hukumomi su ba mu tallafi mm. saboda mu rika samu muna yin aikin mu da kyau muna tahiya dazuzzuka muna fita mm. dazuzzuka muna wayar da kai wayan yara kenan wannan aiki naku yana buƙatar kuɗaɗe da kayan aiki kuɗaɗe da kayan aiki surtout moyen de déplacement na yanzu ita wannan matsala ta rashin kayan aiki a nan hukumomi na ciro ba su da wannan labari ko dai su ma dai eh, eh, dambu eh, abin a kawai da ake ca dambu ya bayan mai za mu ce suna da wannan labari tunda babu inda ba mu aje takarda ba mun gaya musu duka matsalolinmu to mun gade shuru ne mm. ina fata dai wannan za taimaka a samu masala eh, malam dauda mai daji mun kusa zo karshen wannan muhara tamu a matsayinka na na kungiya cikin kungiyar uwaye makaranta a matsayinka na ma'aifi wani kira kake ma sauran waye makaranta da su gane muhimmanci da daraja barin ɗaya mace ta je makaranta ba. To lalle kiran da zani na ina kira sosai wa'anda ba su gane ba su yi kokari su gane karatun mace unhanin shi da yawa ne mu dai uwan yara guri mu guda ne a kare muna mu a duk inda suka shiga cikin makaranta shine babban gurinmu wannan shine ke muna hargaba hana wani lokaci hana yaran mu zuwa makaranta amma inda mun san yara suna da garantai a kare su kashi ɗari bisa ɗari da babu wani su gare mu yawa rishin karewa yanzu kaga kaga waccan ta ta yi, makwabcin makwabcinka ta ta ka kaga halin da ta shiga yadda ta zo maimakon ta zo da karatu ta zo da ɗa kai wani guri ya za a yi kai ka yarda ka tura ka kuma ta zo eh, to wannan abubuwan mu shi ne muke so gwamnati ta yi mana kokowa da shi a kare mana ƴaƴanmu duk inda suka shiga cikin makarantun ne a kare mana su to wannan babu wani matsala wadda za ta hana mutu da mu makaranta ina gode mm. eh, malam hamza dauda eh, kana kungiyar eh, sinan da shin kaje abinda malama madan sani fatima ta ce da kuma shi malam dauda mai daji shin wani sako gare ka ko wani kira gare ka a game da wannan batu na ci gaba da barin ɗiya mata su sami ilimi da kuma kula da ilimin nasu har ƙarshe mm, to shine kamar da ita malama fatima ta faɗi da shi dauda abin da ya kamata a samu tallahi ba sai gwamnati ba an san gwamnati ba ta yayi ta kaɗai a samu kuma irin wannan kungiyoyin na na fara hula na kungiyoyin masu tallafa su tallafa a kama a dinga huta abin ba wani mai yawa bane dai plasman ne a samu a je kauye ne kawai a je a samu abin ga eh shi ya kamata kuma yadda ya ce a yi ka tsantsan a kare su a kare musu mutunci duk inda ɗaya mace take a kare mata mutuncinta Na gode, na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan mahara ta mutu wadda ta rataye kan batun uh, kula da ilimin ɗaya mata da kuma ci gaba da kula da su da rike su a cikin makarantu. Abinda za mu rike shi ne a duka wato waɗanda suka halarci wannan mahara sun yi tufaƙin ya kamata a kare ɗaya mata domin su ci gaba da neman ilimin nasu wannan zai sa uwaye su hidda fargaba wajen barin ɗansu su je makaranta. makaranta kuma ya kamata kungiyoyi su taimaka wajen ci gaban ɗaya mata musamman a wannan ƙasa ta jihar kuma a wannan yanki eh, na cirozere na haka kuma ana buƙatar lalle hukumomi da magabata wannan ƙasa su mai da hankali wajen saka hali da kayayyaki da abin da ya dace domin kula da ci gaban ilimin ɗaya mata domin ƙasar da take ba da ilimi ga ɗaya mata ta wannan ƙasa za ta samun ci gaba domin ci gaban ilimi shine ci gaban mata ci gaban mata shine ci gaban ƙasa na gode na gode abinda za mu iya cewa na samu taimakon madan sani fatima muhammad taskofi cirozerin do na gode allah saka da leri eh, sannan na samu malam hamza sakitare janar na kungiyar malaman makaranta ta sinan na gode allah saka da leri eh, na samu malam dauda eh, mai daji wato na kungiyar kwayan makaranta na cirozerin na gode allah saka da leri ni malaman ma'ada da ni jagoranci wannan mahara tun daga nan ɗakin magana na rediyo anzuru a na cirozerin nake ce da ku a huta lafiya.